na ga dr. idris abdulaziz dutsen shi yana wata magana game da salatul haja da muka gabatar ranar asabar ƙarƙashin jagorancin jagoran ɗariƙar kwankwasiya mai girma dr injiniya rabi musa kwankwaso yana cewa wannan sallah ba ta da asali a musulunci to dama ko a kakan zaɓe da muka ɗauki ba daɗi da malamai masu ci da addini da sunan addini su shiga siyasa su kuya a bayan addini mun dan bubbuga da wasu da yawa daga cikinsu shi kansa ya dan kakkawo mana hari ya anza to amma yanzu ko zato yake yi a zai ci karansa babu baka ba tare da an saurare shi ba to magana ake ta karatu ko magana ake ta hujja ba shakka sallar da aka yi ƙarƙashin jagorancin shugaban da rika kwankwasiya sunna ce matabbaciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a wa ahsana wudu'a duk mutumin da yayi sallah yayi alwala ya kyautata sallarsa ko kuma asbaga wudu'a ya cika alwalarsa yayi sallah raka'a biyu ya cika ta yayi sallama guda daya sannan yayi addu'a ya ce atahu Allahu ma sa'ala ubangiji zai amsa masa wannan addu'ar da ya rubuta yana nan a cikin hadisai to a ina dutsen tanshi ya samu cewa musulmi su yi alwala su je su yi sallah raka a biyu su yi addu'a gida a ci dama na da yana gaya mu yanzu tun da dutsen tanshi ta kun taba ganin an nuno shi yau ga wani kasar ɗinsa cewar ya sa ɗalibansa gaba ya sauke ahalari ko idi ko iziya ko risala ko ishmawi ko kuma kun ko da arba'unan nawawi dutsen tanshi ya taba aji almajiransa sun sauke ta sanadinsa saboda haka ina gaya muku waɗannan mutane ire iren su ba malamai bane ba su da alaƙa da malinta lamin ƙaribin wa lamin ba'idin kuma abin da ake faɗa ina nan akan bakana kamar yadda masana suke cewa iza na kattan nasa na kaduka wa iza taraktahum tarakuka idan ka soke mutane za su soke ka idan ka fita harkar su su ma ba ruwan su da harkar ka shi a kankin kansa ni duk sanda na ga dutsen tanshi ba abin da nake tunawa irin bida'a saboda yadda ya nisa a cikin aikata bid'o'i kuma yana kallon bid'o'in wasu shi da shi ake aikata su wasu kuma yana kallo ana aikata bai taɓa magana ba amma saboda biyan bukata ta siyasa yanzu yake gani ya samu gaba da zai taɓa abin da ya shafi dalilar bambasiya wannan kuma ba za ta sabu ba domin idan yana jin shi ɗan gari ne mu ma yan gari ne saboda haka shi kankin kansa akwai abubuwan da yake da yawa waɗanda sun saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana nan har yanzu yana yin su barin baka misali a matsayin mu na yin siyasa dan mun ga kaya abu ba daidai ba muna da abin da ake cewa an annudu uzainun wasu kutu salamatu wa iza na tsakta falata kun miksara shi zance ado ne amma mafi yawan lokaci yin shiru ko kubuta ce idan ma za ka yi zance kada ka yawaita ya ake gane mutum mai yawaita zance yawaita zance shi ne da abin da ya shafe ka da abin da bai shafe ka ba sai ka sa baki a ciki da abin da kake da ilimi a kansa da abin da baka da ilimi a kansa shi ma sai ka sa baki malaman usulu suna cewa adamu idraki shay la yunafi wujudahu dan baka san abu ba ba zai yi kuma ka ce babu shi ba kai dai ka ce baka sani ba dutsen tan da ca kai kai baka san hujjar da ta sa ake fitowa a yi sallah a biyu a roƙi Allah ba to da sai a ƙara maka ilimi amma kan concluding kai kace bid'a ce shine nake gaya maka cewa ka koma makaranta domin ba ma ka san sunna ba ballantana ka gane ce bid'a na farko kenan maganar da na faɗa in ka soki mutane za su rama daga bidiyoyin da kake yi da wasu daga cikin mutane suna aikata mu ɗan siyasa muna kallo ba mu bari ba a koyar alƙur'ani da koyar hadisin manzon Allah duka gaba ɗaya haramun ne namiji ya tsaya su dinga magana da mata aure da mamatarsa ba haka manzon Allah ya faɗa saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da matansa ummahatul mu'minina sai ɗaya daga cikin sahabbansa Abdullahi ibn Ummi Maktum ya shigo sai manzon Allah ya ce wane ne ya ce ni ne ya ce to ta shigo ban wajen ibn Ummi Maktum zai shigo sai suka ce ya Rasulullahi ai baya gani sai ya ce manzon Allah ya ce masa ya ce wa matansa idan shi baya ganin ku ai ku kuna ganin sa ba maharar muku bane ba ku tashi kaga wannan sunna ta nuna mana ba wata ruwa da zaka bage da ita ka tara matan aure a makaranta da sunan zaka koya musu karatu mace ta koya wa mace ɗar uwarta idan ba za ka bar mace ta koya wa matarka ba kai ka je ka koyo wajibi ka koya mata abin da ya zama wajibi a ilimin nan dama akwai abin da yake farzu ainin ne duk abin da yake farzu ainin ne to saboda haka wajibin ka ka koya iyalinka in ba za ka iya koya iyalinka ba mace yar uwarta ta koya mata ba wai magana ce ta gano mutum ƙato da shi ya sa matan mutane a gaban hadisi bai koya mana wannan ba ba wata larura da za ka gaya mana a yanzu ka ce ita ce ta baka domin me alƙur'ani ya zo mana da wannan karatun filla filla mun gani lokacin da sai da maryam ta haifi ɗanta annabi isa waɗanda ba maharabanta ba suka so suka ganta da jariri ya maryam ina kika samu wannan ba mu san ki da wata ɗabi'ar banza ba ba mu san iyayenki da ɗabi'ar banza ba wannan anna laki haza ina kika samu shi fa asharat ilaihi maimakon ta buɗe baki ta musu magana sai ta nuna shi da hannunta sai suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za magana da mutumin da yake a tsimman goyo yana ɗan kankanin yaro ta ya za magana da shi wannan ya nuna cewa waɗanda suka shigo suka tambayi Maryam ina ta samo jariri ba muharramanta ba da shi yasa ta ƙi musu magana da baki sai ta musu nuni da hannu ta nuna yaron amma lokacin da muharramin ta ya shigo ya same ta ya ganta da kayan marmari a lokacin da ba kayan marmarin ya maryamu anna laki haza ta ce ta ce masa ne. qala huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ta ce ai daga wajen Allah yake kuma Allah yana arzuta bawansa ba tare da hisabi ba saboda wanda ya shigo wajen nata shi ba muharramin shi muharramin ta ne ya halatta ya ji muryarta فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبب زكريا يا هلبت جمرية تسيتك إن الله هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ألوكش جندتها بسيدنا عيسى عليه السلام da waɗanda bai kamata su ji muryarta ba suka shigo suka ce ya muka ganki da ɗa fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sai ta nuni da hannu saboda muryarta ta san al'aura ce haka alqur'ani ya koya mana kai a sunnar taka ina ka samu me matsayinka game da namiji ya sa matan aure gaba da kowane irin suna yana faɗa suna faɗa ko da sunan koyar da su karatu ko da sunan wa'azi idan aka ci gaba da taɓa ɗaliƙar mutum an wasiya aka ci gaba da kawo wa tafiyar jagoran mai girma injiniya dr rabi musa kwankwasa da kowane irin suna ne ko da sunan addini ko da waye to babu wani mahaluki da zai tsira shi ma sai mun binciko nasa da laifuffukan da da muka kau da kai babu ruwanmu da su saboda maslaha shi ma mun soke shi mun nuna duniya abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne ba ɗan kasuwar bukata ne